Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci ya cikin ci gaban karatun littafin mai suna fitar rabo kashi na biyu na marubuciya autar manya wanda ni mama ne muke karanto muku. Girgiza kai da sauri yayin na kibar ki sama ya juya ya dubi setin nuriya da ta tsuru tsuru tana juya dan waken. Ta kasa ci saboda tsoron ya ji da karta wani abin ya dake ta. Ki ban hana ki wannan zaman ba haka? Kin san ba tarbiyyar gidan nan ba ce ki zauna da ɗaurin kirji ko? Da sauri ta lalubar farin hijabin ta sanya tana mai gyara nutsuwarta. Ba ta rai na ce tare da hararaji da sannan ta ce masa shige ka fita yarinya ta dawo daga wajen aiki ba za ka ɗaga mata hankali ba. Uban bakin halin siya kawai. Ina ta faɗa masa ka ido rufe. wata yara abdulmajid da makawa nuriya kamar zai yi kuka ya dubi inna da tarin damuwa ya ce inna kina son ga yarinyar nan da yawa wannan soyayya da yake nuna nuriya ta yi yawa ina gudar miki bacin ranta mu dai sai mun fara muku gaskiya inda duk da ba kya so amma fi sabilillah yarinya sai abin da ta ga dama take yi duk 'ya'yan gidan nan mata wa ya taba haye sakandare in ba ita ba shi ma malam ya biye miki tana yawo a unguwa da riga da wando ita ba ta yarda ba nasin ana zaginta wallahi da ba dan malam ba ba za ta yi wannan makaranta ba aure za ta yi kamar kowace ya danaziri nan yana ta naci amma tana wulakanta saboda ba kya son laifinta ya fara zuciye tare da taki takewa nuriya hannu ya wuce ya bar ɗakin kuka ta sanya tana yarfa hannun nata kidimayin na ta mazo tana duba mata hannun nata an ta matukar ɓaci tabbas ba don ji da ɗanta ba ne da sai ta dauki mataki akan taɓa mata wuta da yi ki yi hakuri wuta duk duniya ke ce sanyin idaniyata na ci buruka akan ki kala kala saboda haka ki rufe idanuwa da kunne ki yi karatun ki da kyau kuma ki taimaka wa dukkan mabukaci ni na tabbata Allah zai daga ki amma ki dinga kula ki dinga wa kula naziri banda yi mishi wulakanci hawaye nuriya ta share tare da cewa ni Allah na gaji zan gaya malam kullum sai ya ji da ya dake ni ko su ya salisu ba sa yi mu abin da yake muni su da muke baba ɗaya ma tagumi na tarafka da tsananin raɗaɗin abin da ji da yake yi wa wutar tata san ba ta jin daɗin abin da yake yi wa nuriya tamkar ba ya uwar shi ciki ɗaya ba sai dai ba ta da yadda za ta yi da shi ko da ta yi faɗan ma zai zama ɓata baki ne kawai domin ba zai daina ba a tausashi ta dubi nuriya wadda har majina ta gama jika mata fuska wadda ta haɗe da hawaye idanuwan ya yi jajir dama ka da mai ido da girma ki yi shirin kyawatar, in ki share hawayenki ki daina kukan nan kin ji zai zo kuma ya same ni wallahi da ni yake zancen ina ta faɗa tana mai tattaro nuriya zuwa jikinta tare da sanya tafukan hannayenta tana share mata hawaye murya cikin shasheka kuka nuriya ta dan zame jikinta daga cikin inna sannan ta furta na san ba abin da zaki mishi amma zan fita karatu sai na gaya wa malam ya raba ni da shi ni kam na gaji da wannan cin zalin in karatu ne ai ba a kai na mace ta fara ci gaba da karatu ba ta ƙara shi magana tana tashi tsaye tare da nufar gadon ta ɗauki kwandon wanka ƙarƙashin gadon ta ɗauki kwandon wanka fita ce tsakar gidan ba tare da ta sirta jikin nata ba daga ita sai ɗaurin kirjin haka ta kara sa tsakar gidan nasu sarai kuma ta san baya rabuwa da mutane aiko da yi da yaya salisu ta ci karo ɗana na biya wajen malam ɗan ɗakin baba sabuwa wani kallo da ya maka nuriya bayan ya yi sallama a tsakar gidan shi ya sa ta koma ɗaki da sauri daga tsayin ya sa yana kiran inna inna wai dan Allah kuna kallon yarinyar nan tana yanda ta zo a cikin gidan nan amma ba ku tsawatar mata ku duba ku ku gani yadda ta fito daga ita sai daurin zani babu ko hijabi ta san sarai gidan nan da almajirai wani zai iya faruwa to wannan dai ba tarbiyyar yaran gidan nan ba ce ya salisu ya kare faɗar magana cikin faɗa-faɗa. daga ɗaki na ta haɗe ranta ta mau tana aikawa da ya sani sarara ta cikin labule ba tare da ta amsa kiran da yake mata ba domin idan akan nuriya ne inna ba ta saurara kowa a gidan hatta malam saboda tsananin san da take yi mata har ya salisu ya gama fadan shi inna da nuriya ko tari ba su yi ba sai babu sabuwa ce ta fito daga ta tana ba shi hakuri tare da yi mishi tare da ba shi hakuri akan ya raka hakuri da 'yan uwansa girgiza kai tare da ficewa daga gidan cikin bacin rai daga dakin na kuma ta dubi nuriya da ke zara idanuwa waje ta ce mata wata ta shi je wankan kitin da ya fita jiki a sabule nuriya ta mike ta kuma fita a kan ba tare ta saka hijabin ba ruwan ta zuba bawo ta kai ban daki tana nishi domin ta saba yin nace ke kai mata ruwan ta kuma tuda mata bayanta a daddafa ta wankan sabida gajiyar saboda gajiyar da ta kwaso a cikin asibitin ta kammala ta fito tana alwala a bakin rijiya maryam ce ta fito tana mai nufar gaban kicin da kayan miya a hannunta ganin nuriya na alwala ya sa maryam ɗan ta ɗan dakata tare da ce mata wani amma kina cikin gidan na kina jin yara salatu na je miki faɗa amma baki fito kin bashi hakuri ba da baki nuriya ta tare da hararen maryam ta ce to munafuka ban bashi hakurin ba ki je ki tuna mai sai ya zo ya sauya min halitta Rike haba Maryam ce tare da nufar cikin kicin tana mamakin rashin kunyan Nuriya wadda ba kowa ne ya bata ta ba sai inna saboda tsafar soyayya da take mata. Tana ta mita ta kammala alwala ta nufi ɗakin inna. Sara zani ta yi jikinta ta da sa ta ɗauki hijabi ta shimfiɗa da duma ta mu gabatar da sallar da ke kanta. A nan ta zauna har aka kira la'asar ta mike ta ta mike ta sallar la'asar ɗin. sai da zai dane ta dauko mai ta shafa sannan ta cire wannan hijabin da ta sallah ta raka ta saka dogo har kasa ta juya ta kalli na da ke ninke kaya ta ce mata ina na tafi makaranta sai na dawo fatan alkhairi ina ta mata sannan ta fita bakin kicin din ta karasa ta tsaya tana hararan maryam kafin murya da dakila ta ce mata malama na kin sa in kin ga dama ki fito mu wuce ba tare da maryam ta kalle ta ba ta ce mata je ki kawai zan tawo idan na hada sanwar miya Baba tana ciwon kafa ba za ta iya girkin ba. Ta bai baki Nuriya ce tare da wucewa soran gidan nasu. kan Kai farko far gida ta nufa wadda yan mata kamar take zazzaune suna bi ta karatun Alkur'ani. Tana kokarin neman wajen zama jiji da ke zaune daga cikin rumfar ya daka mata zawa. Me kike a gidan da baki fito tun da ba? Idan ta magana dutsen da ke wajen yayi, ya kuma daka mata zawa a karo na biyu. Nan ma ta fumfur sagi cewa uffa. a zuciya da ko bulala mai baki biyu ko ta babu ji babu gani ya shiga lafta mata a jiki tun sauka bulala farko a jikinta ta mai yiwu da sauri wani barin da tito wanda shekarun haihuwa zai kai shekara sittin ya fito daga ɗayan rumfar wadda ta fita sunuri ya girma yana mai cewa uwata ke da wa wa ta ba min uwata a wajen nan bare baki ta kuma yi tana sura kafa tana rufe hannayenta cikin dan bacin rai Jida ya ɗago tare da sauran na zuwa kasa yana mai cewa malam yarinyar nan ce wallah ba ta cin magana. Dan iskanci na nesa masu zo da wuri saboda karatun sauka, amma ita da ke cikin gida sai yanzu za ta fito, ko babu abin da take yi a gidan. Haka za mu zuba mata idanuwa tana inda ta so, domin rashin domin rashin tarbiyya baya cikin tsarin 'ya'yan gidan nan. Jida ya faɗa cikin kosawa da halinta. murmushi malam yana mai rukuwa na nuriya tare da nufar cikin rumfar da ya fito da ita wani ɗan karamin ɗaki ne mai tarin alluna a cikin sa ya shiga da ita sai da suka shiga ciki ya saki hannunta tare da zama a saman farin bozin ganin ya zauna a isa ita ma zama kan tabarma da ke kallon shi murya cikin dattago ya dube ta uwa ta ki bude kunnuwan ki saurari da kyau a hankali ta ɗago da fuskar ta dan tsira wa malam idanuwa kaɗan sannan ta sauke zuwa kan saboda wani irin kwarzini da mahaifin nata ya mata Fatima ba na baki dama ci gaba da karatu ne don ki dinga yi wa yan wanki yadda kika so Fati adalci da ne wa mahaifiyarki saboda ba na son na tawaye ta a wajen son cikar burinta a kanki ta ji saukan muryar malam cikin kunnenta sannan ya ci gaba da cewa don Allah uwata ki dinga yi wa yayyinki biyayya abin da ba sa so ki yi haƙuri ki daina yi domin kowanne a ciki yake da ke saboda suna ganin kamar wannan makarantar da kike lalacewa ce a karo na biyu ta kara ɗago kai tana bin malam da kallo sannan ta mayar da kanta kasa tashi ki jerin fa yi karatu Allah ya miki albarka malam ya faɗa mata a cikin nutsuwa jiki ya sanya ta miƙe tare da risna ta ce mai gode Allah ya ƙara girma insha allahu zan yi yanda duk kace murmushi ya sauke mai kayatarwa yana mai binta da kallon soyayya a irin ta da mahaifi cikin rashin kuzari take fita daga rumfar malam zuwa ta rumfa a hankali ta karasa tare da yin sallama ta zauna a gefen maryam wadda da alamu ta ma yanzu ta fito wajen karatun wata katuwa rara ya ji da ya sakar mata bata damu ba domin ta saba karɓar wannan domin kuwa inda suna waje ɗaya hakan yake yi mata gode yaushe sai wajen karfe shida na yammaci suka kammala karatun ya yaji ta yadda suka tashi a nan ma sai da ya tsere ta tare da bata ta umarni naɗe ta bar rumfar kamar zace kuka haka ta shiga naɗewa ba ita ta gama naɗewa ta kai ciki ba sai gab da magarba a gajiya ta shiga gida bayan ta gama naɗewa da maryam ta yi gaba da ta zuwa cikin gidan da shigar ta cikin gidan nasu buta ta ɗauka ta cika ta da ruwa ta ban daki a guje domin kuwa fitsari ne ya matsi ta sosai sai da ta fito tana kokarin so malola sallama ya awal babban yayansu dan wajen babar sabuwa ita ta katse mata soma alwalar tsayawa ta ta amsa masa sallama cikin sanyi ta ce masa ya awali ina yi ya su mufida da yake yana da aure har ma da yara hudu a nan bayan gidansu yake da murmushi a saman fuskar shi tun da dama shi ba kasafe yake kyararta ba kamar sauran ya ce mata suna lafiya a nurin inna ya rigimar taki kwana biyu na fi da ta ce baki leka mata ba murmushi nuriya ta sabida tana mugun sanya a awai saboda duk ya fi sanyin hali sannan ta ce mishi insha Allah zan shiga gidan aukiyan ka san muna furatukar to lokacin na kalilan ne yana kokarin daga labulan ɗakin baba sabuwa ya shiga ai dan jiyo yana ce mata haka ne ba ke dai nuriya kin ki fito da miji ko ba so a haɗa auren ki da na Maryam so kike yi mi ta kallon ki haka babu aure kin kafa auren ki karatu da jin kalaman shi ta haɗe da tana tuno bakin ta gaba tare da cewa yaya fa duk matan gidan nan ba sa gama sakandare malam ke musu aure ni ba ko so na zama star a cikin su me yasa duk kuwa kasa fahimtar muhimmancin karatun ya mace ne musamman akan harkar lafiya ta bada tana mai tsare shi da girman idanuwanta murmushi ya tare da cewa ba muhimmancin karatu bane ba mu sani ba domin zan gidan nan babu wanda bai karatu ba kuma duk kina kallo albarkacin karatu muke ci tun daga shi nan har muna aikin gwamnati sai dai al'adar gidan na yaya mata ba sa gama sakandare sai dai idan sun yi aure mazajen su su bar su ci gaba can to ke kin kasa fitta gwani kin ce sai kin gama karatu kin samu aiki muna guje miki matsala ne a nan gaba babu wata matsala insha Allah awwalu sai alkhairi insha Allah karatun hauta sai ya zame mana alkhairi da yarda Allah sai ta ba mara da kunya murya inna ce ta katse magana ya wadu wadda ke fitowa daga cikin ɗaki. dariya ya awwalu ya ta da cewa inna ai ba baki muke mata ba kawai da na ga dan yan uwanta na gidan mazajen su ne Murya nan da karshen shekara za ta aure ita da take kanwarta shi ne yasa ne mata sha'awar yin auren ne ko da wannan yaron ne na zai ta tsaida tunda yana da sana'a shi da ilimin shi to ne to in ma to ina in ba ma ita ba wataƙila. ban taba ganin wani ya yi aure ban taba ganin wani ya karatu a gidan nan ba sai a kanta ba kusa gama sakandiri malam ke ba su almajiransa su aura duk su sauda suna gidan mazajensu Yawon wani ya kai magana cikin nutsuwa ya rasa yi na ta gami da tato nuriya ba ta da wannan tsarin na fi son ta karatu ne yadda Allah ya bani ita kaɗai mace tal na fi son ta zama sanyi ta kuma ina mai mata da miji na gari mai kuɗi wanda zan huta dariya ya waliya wannan karan hannu riya sai da ta dara jin wayi na ta ce miji mai kuɗi yana dariya ya ce mata a hajiya na ke dai kice kice kawai buri kika buri kika sawa wutar taki amma in ya'ya ne mu ma ai duka naki ne kuma ma ga Abdulmajid ai ba Nuriya kaɗai ba ce yarki ya sa faɗa yana dariya tare da shigewa ɗakin babu sabuwa karasowa gaban nuriya ina tana mai ci gaba da mita a kan cewa kowa ya sanya wa nuriya ido insha allahu sai nuriya ta yi karatu ta tallafa al'umma ta auri mijin kece reni ba almajiran malam ba ko zama da take cewa nuriya ta saurare shi dan dai wahalar da yake musu ne ta kashe kuɗi tare da yawan aikin kayan kwalam da makulashi ita da nuriya bata kuma magana ba haka ta ƙara yi alwalar tata ta wuce ɗaki sallama magarba domin an yi kira a masallacin da ke bayan layin su ta miƙe ta gabatar da sallah ta zauna zama a sukar sannan ta ɗan kwantar da kanta jikin gadon karfen yana har gargadi ya fara kama ta saboda gajiya sai kuma sai kuma ta tuna da alkawarin waɗannan bayan Allah. Tsamta ke zuwa sakar gida Shimfidar na ta nufa wadda take akan tabarma nan bakin kofa da fitilar ta tana son iska. Ta ɗan rage tsayi na zanje layin gobarawa. Rage hasken fitilar na ce tare da cewa me zaki ya can kin san dai malam baya son fitar da rako? sannan ba ruwa na idan yayyunku suka ganki. Tura baki ke gaba irin na san tatin yaya tare da cewa wata mata fa ne alƙawarin allura dan Allah ki bar ni je. Da yake idan ta so rigima mom take ce mata jin ta bacci ya lura ya sa na washe baki domin a duniya tana son ta ji za ta yi wata harka a kan karatunta bakinta har kunne domin wani bin ita take yi wa makota ma shila akan su zo kanuriya na karantar likitanci ta yi musu allura gyara zama na ta tare da cewa to sai ki koma ki dan shafa wata domin ba za ki fita soke soke haka ba dan ki san da ba za ki haɗu ba maryam ta raka ki don. domin babu wutan nefa duhu ya fara yi murmushi nuriya ta sauke sanin ta dago ta kalle na tare da burta sai hajiya inna ta ta kai na allah ya bar min ke in na dariya nuriya ta mike zuwa cikin ɗakin su haska su ɗin kayan su ta turo baka doguwar riga da mayafinta ta sanya wannan doguwar ta sanya wannan doguwar rigar sannan ta shafa wuda kamar yadda inna ta ce ta fito lokacin bata bar murmushin da take yi ba gaban inna ta tsaya tana cewa inna na saboda madu ya nan gani na dai su maryam ne farare dariya na ta yi ta kwala maryam kira mai rabu zo ki raka auta layin gobrawa maryam da ke tsakar ɗakin babu sabuwa tana cin tuwo babu sabuwa na lazumi ta ɗan ɗago murya kaɗan tare da cewa in na gani nan bari na kai loman ƙarshe Inna ta amsa da to sannan ta ce wa Nuriya ta jira Maryam ta kammala a cin tuwa. masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah ni ce ta kamar kullum mama ne nake cewa ai saurari lafiya